وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littayin maftasaro zadil ma'ad fi hadi في هدي خير kamar da aka saba gabatar da shi wannan darasin a daidai wannan lokaci darasinmu da ya gabata shine darasi na goma sha ɗaya wanda ya dakata ne a cikin fasali mai bayani akan shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sujudu sawi inda daidai inda muka dakata malam yana yi mana bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan sallama sallarsa ya kai istighfari har sau uku ya karanta Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram da sauran dai askar da ya ambata ai in da ya kawo tasbihi 33 tamidi 33 talil 33 cika ɗari da kuma la ilaha illallah wa da la sharika la laul mulk wa laul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir za mu tashi a darasinmu na yau na goma sha biyu daidai wurin da shi malam yake cewa wani karam na hibban fi sahihi an al sun muslim al’imam ibn hibban rahimahullah ta'ala ya ambata a cikin ingantaccen littafinsa na sahihu ibn hibban ruwaya daga haris ɗan masjid ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare sa ya ce su ba ha idan ka sallaci asuba wa qul qabla an kallon ka ce gabanin ka yi magana Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat ya Allah ka tseratar da ni daga wuta ka waɗi wannan hassau bakwai bayan naka in mutta mi mika, kai idan Allah ya karfi rayuwarka a wannan wunin kataballahu laka jawaza minan na. Allah subhanahu wata'ala yana wajabta maka tsira daga wuta ya zama kai ba za ka shiga cikin wuta ba wai za sallaita magriba idan ka sallaci magriba Ba kul qabla an kallon idan ka sallaci wannan sallah ta magriba ka ci gabanin yin maganar ka a jirgin minan na sab'a marrat nan ma sai ka sake karantawa sau bakwai bainaka yammata min lailatika idan aka karbe rayuwarka a cikin wannan daren naka taballawo laka jawaza na Allah ta'ala yana wajabta maka samun tsira daga wuta ka tsallake ta kai babu ka babu ita aga wannan ba ƙaramar falala ba ce sai dai a shi wannan hadisi da ya zo da wannan bayani hadisi ne wanda yake da ifi hadisi da bai tabbata ba malam ya kawo shi ne istinasar don ɗebe kewa saboda idan aka kawo maka hadisi da ba tabbatacce ba aka bayyana maka cewa wannan hadisin bai tabbata ba kina idan ka ci karo da shi wani wuri da gani na kai kasancewa wannan hadisi hadisi ne da ba ci ba wa kana idza salla ila jidari annabi ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai salla kusa da wani bango ko wata katanga ko wata gina ja'ala bainahu wa bainahu qadara qadara mamar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sanyawa tsakanin shi da sitra gwargwadon yanda akuya kan iya biyowa ta shuɗa ta wuce ma'anar wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yin tazara mai nisa tsakanin shi da sitra walam yakun ya yakun min bai kasance yana nisantar sitira ba bala mara bil qobi sutura. sitra a'a shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da cewa idan kana sallah ka sanya sitra to ka kusanci sitiran nan ba ka nisance ta ba daga cikin fa'ida kusantar sitra wani ba zai zo ya yi ƙoƙarin haurawa ko shuɗawa ta gabanka ba ba tare da ka kare shi ba wa kana idza salla ila udin au amudin au Shagaratin. annabi ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai yi sallah kan wani icce da aka kafe ko wani gimshiki da ke cikin masallaci ko wata itaciya zai sallah kusa da ita ja'alahu ala ahajibi al-ayman yana sa wannan suturar ta ice da aka kafa ko gimshiki da yake kahe tsaye ko kuma itaciya sai zama ga gefen ajiyarsa ta dama kenan suturar ta ɗan zama dama gare ka ba daidai da kai ba dabra daga banka. a'a ka dan gota ta ta ɓangaren damanka kana kallonta da gene ijiyarka <coughs> awil aisar ko kuma tagu kenan na akwai zaɓi ko ta koma ɓangaren ka, ko ta koma ɓangaren hagunka walam yasmut lahu sama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai nihi wannan sutura ba li kamar ya kusa da ita dabra da dabra da ita kuma gaba da gaba ko dai ta koma bangaren damansa ko ta koma bangaren hagunsa wa kana yarkuzu al-araba safa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana kawo sanda saboda yana da wata sanda karama da yake tsaya da ita alharbatu sabira to a wajen tayya idan zai sallah sai kai wannan sanda lokacin da ainihi yake yin sallah sai ya kawata kenan sai ta zama ita a matsayin sutura gare shi walbariya haka kana sallah ga ainihin jama'a zaune suna iya zama masu tara sai salli ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yana tayya akan sarari sai kawa sandar sai zama ita wannan sanda ita a matsayin sutura gare shi a kuma ka samu ka yi tsaye itaciya ta zama masu sutura ko wani icce da ba sanda ba ko wani ginshiƙi ko kuma jama'a da suke zaune kana yin sallah suna matsayin suturarka bayan ya kai sandar fata kunu suturatahu sai ta zama ita ce matsayin suturarsa ina idan ka riga ka kawo sutura duk wanda ya zo ya gita ta bayan wannan suturar ba tsakanin kai da sutura ba babu wani laihi a wurin shi kai ma babu laihi a gare ka wa kana rahi latau annabi ya kasance yana gitta raƙumarsa bai salli ha sai ya zalla zuwa gare ta ma'ana ta zama ita an matsayin sitrarsa wa kana ya rajul annabi ya kasance yana rikon wani mutum faya adilahu ya daidaita shi eh arrahil ko wakala ya kasance ya kuzur rahla yana rika sirri na ainihi ita abin nan dabba ko ita abin hawa faya adilahu arrahil abin hawarsa can an ambaci sabuwar a bayyane nan kuma abin hawansa fa ya adilahu sai daidaitar da ita wa salli ila akili to na sirbi ne kenan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya daidaitar da sirbi ne daidai wannan inda icin yake mai kama wannan allah mai dangala mutum sai salla ta wajen wannan bangare na ƙarshen sirbi wa amara musalliya kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci mai sallah ay yastatira da ya sa sutura idan kana sallah ba cikin masallaci ba to akwai buƙatar ka sa sutura kariya saboda kada wani ya zo ya gicca gaba gare ka amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa لو يعلم رمار ربين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه da mutum ya zo gaba ga mai gitta a gaba ga mai sallah ya gitta masa inda ya san irin zunubin da za a rubuta masa to da ya tsaya arba'in da ya yi masa alkhairi da ya gitta gaban mai sallah bisa ga kaddarawa da mai sallah zai shekara arba'in ko ya yi wata arba'in ko ya yi kwana arba'in ko ya yi awa arba'in ko ya yi minti arba'in yana sallah ka ya hankuri har sai ya ƙare ka wuce to ya yi maka alheri bisa ga kaginta a gaba gare shi yana sallah saboda girman layin da ke ga gittawa gaban mai sallah sa'anin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana umarnin mutum mai sallah da ya sanya sutura walau bi sahamin ko da da karin kibiya ne ka zage karin kibiya guda ka kai shi kai sallah ya zame maka matsayin sutura aw asan ko sanda fa illam yajid idan bai samu karin kibiyar da zai sa ba shi mai sallah kuma bai samu sandar da zai kawawa ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana sanya sanda a wurin tahiya akan sarari ta zama masa matsayin sitira to shi bai samu karin kibiya ba kuma bai samu sandar ba fa ya yajid idan bai samu ba fal ya khudda khaddan bil sai zane saman ƙasa baka samu karin kibiyar da za ka kawawa ba baka samu sandar da za ka sawa ba to sai ka zana zane ka yi shi alamu kama kewayen wata sai ka yi sallah ciki ne sa'an duk wanda ya gida bayan wannan wurin ba ya cutatar da kai ba illan ta kun sutura idan sutura ba ta kasance ba a faƙar saha anu haƙiƙa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu cewa ya qata'u salatul mar yana kafe sallar mutum musulmi ya qata'u salatu al mar'a mace tana kafe sallah idan mace ta zo ta gitta a gabanka wal himar da kuma jaki wal kalbil aswad da bakin kare waɗannan dukkan wanda ya zo gita gabanka ɗaya daga cikinsu ya yanke maka sallah ko ya katse maka sallah in babu sutura sai dai wani hadisi ya zo wajen mace ya yi ƙaidinta da cewa macen da take al'ada kaga mace ta zo kawai ta ainihi gitta gabanka ka gane cewa suna al'ada wani abu ne da bai yiwuwa in ba an tambaye ta ba aka da jaki da kuma kare wanda yake baki wa ma'aridu sahihun an samu hadisin da ya yi mu'arada da wanga hadisi sai dai zama ne sahihi laisa bi sarihi sai zama ba hadisi ne sarihi ba wanda ya ci karo da wannan aw sarihin laysa sahihin ko kuma a samu hadisi da yazo sarihi yana mu'arada da wannan amma kuma laysa bi sahihin kenan dai wannan mas'ala ce za su filafiya maluma sun tattauna sun yi magana kwarai akan ita wannan matsala. ta zuwan mace ta gitta gaban mai sallah ko kare ya gitta gaban mai sallah ko kuma ainihi wato a jaki ya zo ya gitta gaban mai sallah wa in ma dai hadisi ya zama sahihi ne amma ba sarihi ba maganar tashi ba turga ya ta hito bai ni karara ba an raga wani abu na neman ƙarin a fahimta ko kuma ya zama hadisin nan sarihi na amma kuma bai inganta ba da haka matsala ta wadda malamai suna tattaunawa a kanta kwarai da gaske wa kana yusalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin sallah wa aisha na'ima fi qiblati alhali ga uwar mu'mine aisha Allah ya kara mata yadda tana kwana ta wajen alƙiblarsa walaisa kalmar bai kasance kamar wanda yake shuɗawa ba ta tana kwana gaba da ya zo yana yin sallah wato dabra da ita fa inna rajula lalle mutum ya ruma alaihi almurura yana halatta yana haramta gare shi shuɗawa gaban mai sallah to amma ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kafarta sallah ga uwar mu'mini ta kwanta ta gitta a gabansa idan zai sujada ya dan dunguje ta sai ta jaye ƙawawuwanta idan zai tashi tsaye kuma ko ya tashi sai ta sake miƙe ƙawawuwanta wala yukrahu lahu ba a karanta masa ba ai ya kuna ya kasance labisan bai ne dai al-musalli ya zama yana mai ainihin zaunawa gaba ga mai sallah abinda ake an kai magana shine al shuɗawa shudawa sai ya zamana an kawo dalili da hadisin ita uwar mumine Allah ya ƙara mata yadda cewa ga ta kwanci gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya zo don zai yi sujada ya dan dunguje ta sai ta jaye ƙawawanta ya je ya sujada in ya sake miƙewa kuma sai ta sake shinyiɗa ƙawawanta to uwar muminai Allah ya ƙara mata yadda ta yi magana cewa a gashi kuna sifanta mu da ƙaƙa kuke daidaita mu da a'a mu za a daidaita mu mata da abin da ya shahi kare da jaki a ce an daidaita mu da kare da jaki misa halama tunda gashi an yi magana cewa almar'a kuma kalmar almar'a ta kunshi kowace irin mace da ƙaƙa za ku daidaita mu da kare da jaki sannan kuma idan muka kalli shi wannan hadisi guda nata wanda ita uwar mumini ta kasance wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana gitta masa kawawuwanta yana yin sallah idan zai yi sujada ya dan dunguje ta sai ta jaye kawawuwan nata in ya miƙe ta sake dawowa da suwa to kaga wanga hadisi hadisi ne sahihi kuma hadisi ne wanda yake sarihi ga yadda take yi hadisin ya tabbata kuma hadisin bai da bukata zuwa ga wani bukatar cewa akwai wani abu na gumuzi gaba gare shi sannan kuma da kokin da ta tabbaina na cewa ya za a kwatanta su da ainihi karnuka da jafuna. su mata almuhimmu wannan matsala dai ta abin da ya shayi katsewar sallah <coughs> ko kuma yankewar sallah a dalilin gida mace to hadisi ko dai ya zama ya zo yana magana a kanta hadisi sahihi amma ba sarihi ba ko hadisi ya zo ma sarihi na shi ko amma ba sahihi ba kenan dai akwai ihtimalat dangane da abin da ya shayi wannan matsala sai fasalin mu na gaba da mun kawo wannan a ƙarshen fasali mai bayani akan shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da abin da ya shayi judu sa'awi malamin ce faslun fi yari sallallahu alaihi wa sallam fasali mai bayani akan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi as-sunan rawatib da sunnoni ratibai wa tadawwa'at da kuma a tadawwa'at sunan rawatib sune kamar salloli na nafila waɗanda za a yi waɗanda aka ambata musu lokuta za ka yi sallan nafila lokaci kaza za ka yi sallar nafila lokaci kaza kamar qabla zor ko ba'da zuhr da sauransu tadawwa'at kuma sune waɗanda za ka yi a kowane lokaci wanda za ka yi ne kawai matsayin tadawwu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yuhafizu <clears throat> ala ashari raka'atin yana kiyayewa akan raka'a goma fil hadari a zaman gida da'iman koyaushe ma'ana kowane lokaci nan sai ya sallaci Na nafila raka'a goma matsawar yana cikin halin zaman gida wa hiya allati qala ibn umar ita ce wadda abdullahi dan umar ya ce game da ita wannan sallar nafilar da annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر ركعات ناكيا يركعو إيغوما ركعتين قبل الظهر ركع بيو قبال الظهر وركعتين بعدها ركع بيو باين الظهر وركعتين بعد المغرب ناكيا يركع بيو باين مغربا وركعتين بعد الإشاء haka na kiyaye raka biyu bayan sallar isha wa rakataini qabla al-fajr kuma na kiyayo raka biyu gabanin sallar asuba wato rakatai al-fajr idan muka haɗa waɗannan za su ba mu raka'o'i guda goma to wayannan sunan arrawatib yana da muhimmanci kwarai ga mutum musulmi ya doge ya yi ƙoƙari ya tsare ya kama yanzu saboda muhimmancin sallar nafila shine idan aka zo ranar alkiyama sallar ka da kake yi ta farilla ta gaza bata kai wa da ake so ba sai a ɗebo a cikin nafilfilin da kake yi a kammala maka aka azumin ka na nafila aka sadakarka da kake yi ta neman lada da sauran dai duk ibadun da suke wajibi a kanka idan ba su kammala ba to za a ɗebo abin da kake yi na taɗa'u'i domin a kammala maka wa lamma fatatu arraka'atani da zuhur a lokacin da raka biyu suka kurce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan sallar az-zuhr adahuma fi waqtin nahyi ba da asr sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ramka waɗannan rakawoyi biyu da suka kubce masa bai yi ba a bayan la'asar wanda ba a yin sallan na a bayan la'asar ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana a yi haka lokacin da ma ya zo wannan sallah sai uwar mu a Allah ya ƙara mata yadda ya ce to muna da dama mu ma yin haka ya ce a babu wa kana a ahyanan annabi ya kasance yana sallah wata rana qabla zuhri gabanin sallah azhar arba'an sai raka'a hudu wa amma raka'atani qabla al-maghribi amma raka'o'i guda biyu gabanin magriba fasaha anhu ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qal shi annabi ya ce sallu qabla al-maghribi rak'atayn wa qala fi as-salisa ya wadi cewa ku yi sallah gabanin maghriba raka'a biyu ya sake lalatawa karo na biyu a cikin karo na uku wa qala fi as-salisa liman sha'a ga na uku sai ce to wanda ke son yi ya yi kenan ba wajibi ba ne amma dai dukkan wanda ya yi da niyyar koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da niyyar sadar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da lada kuma ya yi wanda bai yi ba karahata an yattakhidha an-nasu suna. abinda yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce. liman sha'a da ita sallar magariba da ake a sallah raka biyu da ake yi kamin magariba ga wanda ya so don gudun kada mutane su ɗauki cewa wata sunna ce mai ƙarfi ko wata sunna ce ma wajiba wa haza huwa sawabu wannan shi abin da yake sawaba annaha mustahabba cewa sunna ce mustahabbiya yin sallah ta nafila a biyu gabanin ka sallaci magriba walaisat bi sunnatin ratibatin ba ta cikin sunanin rawatin ba sunna ce ratiba ba a'a sunna ce mustahabbiya wa kana yusalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana sallatar amata sunan watan dukkanin a nafiloli wata da kuma sallah ta tsawo'i Allabi la sababa lahu wanda ba shi da sababi akwai sallah ta nafila wadda ba ta da sababi ba qabla zuri ba ba da zuhr ba ba qabla al ba kuma haka ba qabla al ba ba ba'da al-maghrib ba ba ba'da al-isha ba ba qabla al-fajr ba yana yin sallah wadda babu wani sababi a gare ta yana yin ta ne fi baiti a gidansa laziyan ma sunnatul maghrib musamman ma sallan nafila da ake yi bayan sallan magriba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi ta gida kuma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hane mu da cewa kada mu riki mu matsayin kaburbarra ma'ana mu zanka yin sallah a cikin gidajen daga haka ya kamata gare ka ka rinka a gida ka yi ka ta ainihi ba'dal maghrib don gudun gidanka ya koma kamar kabari ko kuma abin da ya shafi ashaf wal waqt ya zama kana yi a gida wa kana fa innahu lam Yunƙal anhu hakika ba a cirato ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu fa'alaha masjid ba a taba samun wata ruwaya ba wadda aka cirato daga shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya taba yin ba'dal magaribi ko so guda a masallaci a ina yake yin ta a gidansa kenan kaga mu dinkan mu ma akwai buƙatar haka ka zo ka yi ta a gidanka don ƙoƙarin bambanta gidanka da ainihi kabari ko makabarta. Wala'o a filoha fil masjid. Kuma mutum ya samu damar aikatar da ita a masallaci ma'ana ya ita a masallaci in kayan masallaci ba ka yi layi ba, amma dai da za ka yi ƙoƙari ka zo gida ka yi ta to da ya yi. saboda babu ruwaya da ta taba nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ba'dal maghrib a masallaci a cikin ruwayoyi ba a samu wata ruwaya ba da ta zo akan haka kinan wannan ya nuna akwai muhimmanci kwarai na kayi ta a gidanka amma tare da sanin cewa ya halatta kayi abinka a masallaci wa kana muhafazatuhu ala sunnatil fajr annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana kiyayewa akan yin rakatayil fajr ashadda min jami'in nawafil shi an mafi tsanani daga dukkanin nafiloli kamar yadda yake yin rakatayil fajr ya yi tsananin kula da kiyayewa gare su bisa ga dukkanin ainihin sauran nahiloli wa kazalika lam yakun yada'a hiya wal waqt haka nan kuma sura ka tayil fajri da witri annabi bai kasance yana barin su ba amma wani yana cewa wa man lam yutir falaysa minna al haqqun wajib wa man lam yutir falaysa minna haka kenan fajri da kuma witri na filoli ne guda biyu masu ƙarfi waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya barin su kuma yana ba su matuƙar kulawa la hadara wala safara la hadaran wala safaran annabi baya barin wa'annan a wajen zaman gida sai ya yi su aka a wajen tahiya ma sai ya yi su rakatai fajiri da kuma witri walam yunqal anhu ba a to ruwaya ba daga gare shi annahu salla fi safari sannata a fi safari sannatun ratibatun ghairahuma ba a ruwaita cewa ko an to annabi ya taɓa sallah wata daga cikin nafilolin da ake ba wajen tahiya in ban rakatai da kuma witiri babu wata sunna ba. wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance har a wurin tahiya ya rike yana yi in bayan rakatai alfajiri da kuma witiri wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi barin su walau koda a halin tahiya ne kenan waɗannan suna da muhimmanci ƙwarai rakata alfajiri in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khairun min Duniya wa ma alaiha rakawoyi biyu na alfijiri sun yi duniya da abin da ke cikin duniya da haka kenan akwai bukatar mu ma mu ƙara ba da kula da himma da ƙoƙari wajen yin sallar kafin fajiri da kuma witiri kuma lura da lokaci insha Allah subhanahu wata'ala ne kamata mu dakata sai mu tashi daidai gabar da shi malamai ke cewa وقد اختلف الفقهاء أيهما آكد معلومة سنتتونا sun ƙara ma juna ilimi a tsakaninsu a cewa da sallar witiri da sallar rakatai fajiri wacce ta sahi insha Allah a darasinmu na gaba wurin da maluma suka tattauna nan ne a za mu ɗauki darasinmu zuwa ga gwargwado abin da Allah ya so muna roƙon ubangiji ta'ala e muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan su zama dan mu ɗaya da shi Allah ya ba mu lada ga abin da muka samu tsawaba kuren ma Allah ya yi sha sha cikin zukatan al'umma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk